dànù. ọ̀ká sàbínú ọ̀ká sàbínú so ìtú sàbíọ́ ọ̀ká sàbínú so ọ̀ká sàbínú so eh, ọ̀ká sàbínú so ìtú sàbíọ́ ọ̀ká sàbínú so. malam waya an ka yi ne tun da na kana biya Oka Sabinu Oka Sabinu Oka Sabinu Oka Sabinu Wetin be this? Wetin be wetin be this? Hanzo baka babbiya ta ba ko? A'a. ni honan da ke gani ne wallan nan baki ɗaya tani ka ke ba. tun da zuka zuka na ta bina kun bayan ka sa akwai security ta ko ina suna zauna a banka wallahi in eh laka akwai shi ga na ga ke kyalin a'a kawai da yana cikin damuwa ne yanzu ba ke ko baby da mami to in kato na ka takura miki don Allah hada min cewa bani kuma kalaman ke kika so zauna in hada yaba miki su harana ta hadi a'a kaga ni makulli ne so haba kwarai ko makullin gidana kaga ga mun me kake so ki da number ki ko biyu ina samun ko na sa'a a nan ba ta haka so yes ba komi amma za ka min danga da mai aiki eh eh ina buƙatar da za ka yi bige min kwadon na ko wadai ku yanzu an gama zan shigo shigo sannu da kokari ba komi <laughs> yau da yake kayan kallo na ne suka lalace kuma na yi magana da mai gyara eh, eh. yanzu zan ɗauko na fito da su a'a ke da jira ni sakan guda mhm. yau bibi in eh? ne ce ko in ta kira mai tasirin da za a sa kayan to minti guda kaji a'a babu wata matsala ta ɗaya na ga ya kamata a ce ka tsaya ka kula da wani okay sabida kaga idan muka je gaba ɗaya zan bar wurin babu kowa kuma wani zai iya shigowa ya sata awwala na gane to ka gani ka dan jira ni yanzu ina nan dawowa Mai gida! Halayen kai. kai waye za ka shigo a gidan mutane kai tsaye ga ka kato ka ta don Allah to ai wanga gida nana mi ka ce ina kayan kallon da awarin ga kai ga karamin da don Allah mi abu ta duwa ban hello yan sanda da Allah ko abinci ka gwasa ji ku zo gida na yanzu iya Allah kan kun bada wani kama a'a yanzu ga yana nan ciki yana nan ciki Eh, dan ta mai daɗi ko da ni shigo ko ah, na kai ka kuje da can ku izumi an kai rigwal bai bala lan kai ga a a hoda dai na hoga dai idan eh, ma an saba min sata kuma duk shi na ga yanda wajen shekara ma goma sha dibe bai badi ba i eh, yanzu ma ko da ni shigo yana jiralle da kasa me gida na rantse ma da Allah ni ba barawo ne shekara nan da na zo je a doke buhu ku saura biyu eh in tibi data ta ta doka wannan ku so di hada shi me gida ina ni don Allah ya yanzu aka ya sanu na cika jiru na zo da dubu ba ko ka wani doka ba cewa ne ta tada tibi ta bani dalawa bisa ga zo di ga zo wallahi ga yana na bacin babanku